Jagoran tawagar kuma shugaban kwamitin kula da harkokin kasashen waje na majalisar wakilan, Honorable Yusuf Buba Yakubu, ya gaya mini cewa majalisar ta kyamaci wannan mummunan al'amari da ya kai ga rasa rayuka da kuma asarar dukiyoyin 'yan Najeriya da ke kasar. Ya kamata mu yi tunanin a haɗu a matsayinmu na afirka kamar yadda kasan turai suka haɗu wato european union suka zama ɗaya don a samu ci gaba ba mu shiga kashe junan mu ba domin babu kasa guda ɗaya wanda za ta iya ci gaba ba tare da haɗin kan wasu kasashe ba saboda haka mu a matsayinmu na 'yan majalisa a matsayinmu kuma na gwamnati a nigeria ba mu ji daɗin wannan abun ba kuma an ɗauki matakai daban-daban-daban domin kawo ta domin 'yan najeriya su samu su zauna a kowane ƙasa na duniya muddin in za su zauna su bi dokokin wayannan kasashe kuma su yi kasuwancinsu su yi makaranta a ko'ina suke so a duniya sannan kuma mu a matsayinmu na majalisa mu ma za mu ɗauki namu matakai daban-daban wanda zai kawo ƙarshen wannan in ma ya kama mu sake duba dokokinmu na zamantakewa tsakanin kasanmu na najeriya da wasu da wasu kasashe duk za mu yi kafin mu kai ziyara wannan ƙasa mu je mu hadu da wata bangare na gwamnati musamman majalisa wanda su ne abokan aikinmu domin a gani yadda za a maganta wannan aukuwan wannan abu a gaba Haka zalika, shugaban hukumar sa ido a kan Najeriya da kasashen ƙetare a bike Dabri Erewa ta yi bayani tana mai cewa. We're still waiting for the results of the investigation. They promised us they will get us the results and we're waiting for the results. And also there must be consequences for actions. If policemen or your people go out killing people and nothing happens to them, then um, it will continue to happen. So South Africa should continue to show the political will to talk to their people to put a stop to it. A bikin Dabiri Erewa ta ce bata ga dalili da zai sa jami'an tsaron kasar su kasa fitar da kwakwaran rahoto akan aukuwar irin wannan barazana ba har ma da wanda suka faru a baya da ke bukatar wani bayani da zai bada alƙiblar ɗaukan matakan da suka dace. Shi ma mai nazari akan harkokin dangantakar ƙasashe Ahmad Muhammad Alkali na da ra'ayin ganin ƙasashen biyu sun yi sulhu ba tare da bata lokaci ba. Kamata ya gwamnatin Najeriya ta zauna ta yi karatun ta natsu akan dangantakarta da ƙasar South Africa ko kuma africa kudu wanda ta samu asali tun fil azal kasashen biyu kamar wa da kani ne saboda haka idan matsala ta samu tsakanin wa da kani akan zauna a tattauna a san yadda za a yi a tunkari waɗannan matsaloli kamar yadda dokokin kasashen biyu suka tsara amma yanke yarjejeniya tsakanin kasashen biyu ba zai haifar musu da tsami ido ba wannan barna dai da aka yi wa 'yan najeriya ba shi bane karo na farko kuma ya sa wasu 'yan najeriya sun ma ɗauki fansa akan harkokin kasuwancin da ke da alaka da afirka ta kudu a nan najeriya Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.